nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الذي muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar kilohertz sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalubo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da haka, kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau litinin da ni sunusunti zan jagoranci gabatar da shirin kamar haka. Bayan sauraron cikakkun labarun duniya sai shirye-shiryenmu ne da kullum inda a halin yanzu zama fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa su sunusuwunti da farko muhimman kanunsu. Miliyoyin mutane ne a ƙasar Pakistan suka gudanar da zanga-zangar neman hukunta shugabannin mamayar Isra'ila kan laifukan da suka aikata. Ƙasar Ilan ta yi kira da a kawo ƙarshen kisan gillar da ake yi wa fararen hula da ƙananan yara a Gaza. ministan harkokin wajen kasar rasha ya yi magana kan makomar sansanin sojin rasha da ke kasar syria yanzu kuma ga cikakkun labarun nan miliyoyin mutane ne a kasar pakistan suka gudanar da zanga-zangar neman hukunta shugabannin mamayar isra'ila kan laifukar da suka aikata miliyoyin 'yan kasar pakistan ne suka gudanar da zanga-zanga a birnin islamabad fadar mulkin kasar domin nuna goyon bayansu ga al'ummar falastinu da kuma 'yan gwagwarmayar mahalarta zanga-zangar sun buƙaci kawo ƙarshen zaluncin yahudawan sahiyoniya kan al'ummar falastinu tare da hukunta shugabannin mamayar isra'ila kan laifukan da suka aikata a kan al'ummar falastinu tare da jaddada goyon bayansu ga ɓangarorin da suke goyon bayan falastinawa a duniya a ƙarƙashin taken zanga-zangar miliyoyi domin goyon bayan gaza 'yan pakistan sun taru a birnin islamabad fadar mulkin kasar domin nuna goyon bayansu ga al'ummar falasɗinu a daidai lokacin da suke neman kawo ƙarshen zaluncin yahudawan sahiyoniya da kuma ayyuka laifukansu na aiwatar da kisan gilla kan falasɗinawa babban jami'i a ƙungiyar islama ta ta pakistan kashif chaudhary ya shaidawa tashar talabijin ta al'alam cewa wuce gona da irin yahudawan sahayuniya ya wuce dukkanin iyakoki kuma babu hujjar yin shirin ƙasa da ƙasa kan haka inda shirin nasu ke fayyace makirci da makarkashiyarsu na goyon bayan 'yan sahayoniya a yunkurinsu na share falasɗinawa daga kan doron ƙasa duk da cewa 'yan gwagwarmaya maya suna ci gaba da ƙoƙarinsu wajen kare al'ummarsu. Al'ummar ƙasar Turkiyya sun gudanar da zanga-zangar nuna fushinsu a gaban ƙaramin ofishin jakadancin Isra'ila da ke birnin abad na ƙasar, wato da ke birnin Istanbul na ƙasar. Rahotanni sun bayyana cewa Turkiyya ko turkawa sun gudanar da zanga-zanga a gaban karamin ofishin jakadancin haramtacce ƙasar isra'ila da ke birnin islamabad wato istanbul inda suka ɗaga tutocin falastinu da kwalaye da aka rubuta kalmomin yin allah wadai da zaluncin yahudawan Sahuniya suke aikatawa a gaza tare da neman yanke hudar jakadanci tsakanin ƙasarsu da haramtacciyar ƙasar ta isra'ila al'ummar musulmi na ci gaba da bayyana goyon bayansu ga al'ummar gaza a daidai lokacin da al'ummomi suke ci gaba da nuna fushinsu kan laifukan da haramtacciyar ƙasar isra'ila ke ci gaba da aikatawa dubban 'yan ƙasar turkiya ne suka halarci zanga-zangar da aka yi a gaban ƙaramin ofishin jakadancin isra'ila da ke birnin istanbul sannan a wani taro da ƙungiyoyin matasa suka shirya sun ɗaga tutocin falasɗinu da allunan rubutun yin allah wadai da wannan ta'asa da kuma neman yanke alaƙa da haramtacce ƙasar isra'ila 'yar mamaya ƙasar Ilan ta yi kira da a kawo ƙarshen kisan gillar da ake yi wa fararen hula da ƙananan yara a Gaza. Ministan harkokin wajen ƙasar Ilan, Michel Martin, ya jaddada buƙatar kawo ƙarshen yakin Gaza da kuma dakatar da kashe fararen hula da ƙananan yara cikin gaggawa martin ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa suna buƙatar ganin an tsakaita buɗe wuta a gaza da kuma ƙara isar da kayayyakin taimakon jin ƙai ga fararen hula yana mai jaddada buƙatar kawo ƙarshen yakin gaza cikin gaggawa da kuma buƙatar dakatar da kisan fararen hula da ƙananan yara a yankin. Martin ya bayyana damuwarsa game da rahotannin da suke bayyana irin mummunan harin da sojojin mamayar Isra'ila suka kai kan asibitin Kamal Adwan tare da janyo rashin tare da janyo rashin aiki a cikinsa sakamakon harin wuce gona da iri da sojojin mamayar suka kai kan asibitin. Masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran ministan harkokin wajen kasar iran ya karbi bakoncin takwaransa na kasar oman a birnin tehran fadar mulkin kasar ta iran ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran abbas arakci ya karbi bakoncin badar al busaidi ministan harkokin wajen masarautar oman da tawagarsa da suka kawo ziyarar aiki iran a jiya litinin kakakin ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar iran ismail baka'i ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa ziyarar ministan harkokin wajen ƙasar oman da tawagarsa a jiya litinin ta zo ne bisa gayyatar da ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran abbas arakci ya yi masu inda zaman tattaunawan bangarorin biyu zai fi mai da hankali kan batutuwan da suka shafi alaƙar da ke tsakaninsu da kuma ci gaban da aka samu a yankin gabas ta tsakiya ministan harkokin wajen oman ya kuma shirya ganawa da wasu manyan jami'an siyasa da na tattalin arziki a iran domin tattaunawa kan muhimman bunƙasa kan muhimmancin bunƙasa waɗannan fannoni a tsakanin ƙasashen biyu. Ministan harkokin wajen ƙasar Rasha ya yi magana kan makomar sansanin sojin Rasha da ke ƙasar Siriya. Ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya bayyana cewa ƙasar Rasha ba ta da masaniya kan matsayin sabbin mahukuntan Siriya kan yarjeniyoyin da aka kulla na samuwar sansanonin sojin Rasha a ƙasar, kuma ba ta samu wata bukata daga Siriya daga dangane da hakan ba. Lebrov ya ƙara da cewa Siriya ƙasa ce mai cin gashin kanta kuma tana da haƙƙin ci gaba da amincewa da yarjejeniyar da aka cimma a baya ko kuma rusa su tsakanin ƙasar da ƙasashen waje don haka rasha ba ta da masaniya game da matsayin sabbin mahukuntar ƙasar kan ci gaba da gudanar da yarjejeniyar da ake ci gaba da aka kulla ko dubi ko sake dubi kansa sannan ɓangaren rasha bai ce komai ba kan batun yarjejeniyar ya ƙara da cewa ko shakka babu sauyin gwamnatin da ya faru da kuma sauyin hakikanin abubuwa a ƙasa na iya samun bullar wasu canje-canje ciki har da batun kasancewar sojojin rasha a rasha wato a siriya ƙarshen labarun duniyan kenan. To madalla bayan da kuka kama shan labarun duniya yanzu kuma za mu shiga taskanin shirye-shiryenmu na yau da kullum da suka hada da shirin ko kun san duniyar a yau da dai sauransu da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. Sharhin zai dubi ne akan martanin ƙungiyar ƙasashen larabawa. dangane da har isra'ila a cikin kasar syria da kuma mayar wasu yankuna na kasar da take ci gaba da yi tun bayan da kungiyoyin 'yan bindiga suka kwace iko da kasar ta syria kungiyar haɗin kan kasashen larabawan ta yi allah wadai da matakin wuce guna da iri wanda isra'ila ke cigaba da ɗauka a kan yankunan tuddan golan na syria da kuma mame wasu yankunan sannan kuma na ƙarshe shine amincewar da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi na faɗaɗa matsugunan yahudawa a cikin yankunan golan da ta mamaye tare da yin kira ga gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ta janye daga dukkanin yankunan siriya da ta mame mataimakin babban sakataren kungiyar kasashen larabawan said abu ali ya jaddada a cikin wata sanarwa wadda ya fitar inda ke cewa wannan mataki na isra'ila wani gagarumin cin zarafi ne ga dokokin kasa da kasa da kuma kudurori na majalisar ɗinkin duniya tare da yin gargaɗin cewa wannan zai ƙara zafafa tashin hankali a yankin tare da nuna cewa wannan yanayi yana kawo cikas ga yunkurin Siriya na samun tsaro da kwanciyar hankali mai ɗorewa kuma yana hana duk wata dama da ake da ita wadda za a iya warware rikicin yankin. Abu Ali ya tabbatar da yankin Golan da cewa yanki ne na Siriya da kuma 'yancin al'ummar kasar Siriya na samun cikakken ikon mallakar yankunan su bisa ga kuduri na ƙasa da ƙasa wanda ya tabbatar da cewa duk matakan da Isra'ila take ɗauka a yankin sun saba wa dokoki na ƙasa da ƙasa da kuma yarjejeniyar janiba Mataimakin sakatare janar na kungiyar kasashen larabawan ya kira a ɗauke dukkanin matakai daga bangarori na al'ummomin duniya domin taka wa isra'ila birki akan waɗannan ayyuka na gaba gadi da take yi da kuma mutunta kudurri na majalisar ɗinkin duniya da dama daga cikin masana akan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa dai da ma batutuwa na tsaro sun yi imanin cewa dukkanin abin da yake faruwa a halin yanzu a ƙasar syria ba lamari ne wanda ya faru dare ɗaya ba domin kuwa tun daga lokacin shekara ta 2012 da aka fara buran kasashen larabawa kasashen yammacin duniya da dama da ma wasu daga cikin 'yan koransu na kasashen larabawa su mayar da hankali ne ka cokaf a kan ƙasar syria inda suka horar da dubban mutane tare da basu makamai domin yaƙi da gwamnatin bashar al-assad wani abu wanda ya fi ɗaukar hankali a lokacin shine wasu ƙungiyoyin 'yan ta'adda mafi haɗari waɗanda aka ƙirƙiro a lokacin su ne irin su jafatan nasara karkashin jagorancin abu muhammadu jaulani sai kuma irin su isis karkashin jagorancin abubakar bagdadi wanda ta fara aikin ta a cikin kasar iraki kafin daga bisani ta shiga cikin kasar syria sabanin jafatan nasara wadda dama a cikin kasar syria aka fata wadda kuma dukkanin mambobinta 'yan kungiyar alka'ida ne kamar yadda shi kansa shugaban kungiyar jolani babban kwamanda ne na kungiyar alka'ida waɗannan ƙungiyoyi a zahiri sun samu goyon baya na wasu kasashen larabawa da wasu kasashen da ba ma na larabawan ba kamar irin su saudiya imarat qatar da kuma irin su turkiya kamar yadda a bayan fage kuma dama amurka da isra'ila suna da alaka da su kai tsaye daga bisani saudiya da haɗaɗɗen daular larabawa sun fice daga cikin masu ɗaukar nauyin waɗannan ƙungiyoyi na 'yan ta'adda inda qatar da turkiya ne suka ci gaba da ɗaukar nauyinsu a cikin ƙasar syria tsawon shekaru fiye da goma da sunan 'yan adawar syria inda suka yi ta kwaso dubban 'yan ta'adda daga kasashen duniya suna kai su siriya da sunan jihadi a lokacin haƙarsu ba ta cimma ruwa ba domin kuwa siriya ta samu cikakken goyon baya da ɗauki daga ƙasashe irin su iran da rasha da kuma ƙungiyar hezbollah wanda suka taka muhimmiyar rawa tare da haɗin gwiwa da sojin siriya wajen murkushe 'yan ta'adda a cikin ƙasar tun daga wancan lokacin ne amurka da isra'ila gami da turkiya da kuma qatar suka sake wani sabon shiri na daban domin hambar da gwamnatin bashar al-assad wanda shi ma sabon tsarin nasu ya dogara ne bisa ga horar da 'yan bindiga waɗanda suka haɗa da tsoffin 'yan tawayen syria da kuma wasu 'yan ta'adda daga ƙasashe irin su tajikistan afghanistan da makamantansu wanda kuma a wannan karan su ta cin murwa sakamakon yadda suka shammaci kowa wajen aiwatar da shirin nasu a syria babban abin tambaya a nan da ne me yasa amurka da sauran ƙasashen turai suka zama su ne kan gaba wajen nuna amincewarsu da gwamnatin jolani wanda shi ne ya kafa kungiyar 'yan ta'adda ta jafatan nasara wadda majalisar ɗinkin duniya ta sa ta cikin ƙungiyoyin 'yan ta'adda mafi haɗari a duniya kamar ita ma amurka ta saka dala miliyan goma lada ga duk wanda ya kashe ko kuma kawo bayanan da za su kai ga halaka jolani me yasa daga ranar da jolani ya kwace iko da siriya bayan ficewa bashar al-assad a ranar ne kuma isra'ila ta fara mame wasu muhimman yankuna na ƙasar syria tare da rusa dukkanin karfin sojan ƙasar anya babu lauje cikin naɗi a cikin abin da ya wakana a siriya lokuta masu zuwa ne dai za su fayyace hakan ga al'ummomin yankin da ma na duniya baki ɗaya. ko kun san. jama'a masu saurari assalamu alaikum yau litinin 30 ga watan disamban shekara ta 2024 wanda ya daidai da 28 ga watan jama'a thani na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 18 da suka gabata a rana irin ta yau wato 30 ga watan disamban shekara ta 2006 aka zartar da hukuncin kisa akan tsohon shugaban kasar iraki saddam hussein an haifi saddam hussein a shekara ta 1937 a garin tikrit yana da shekaru ashirin ya shiga jam'iyyar ba'as ta kasar iraki sannan kuma a shekara ta 1968 ya zama mataimakin shugaban kasa bayan wani jiwon mulki wanda ahmad hassan albakari ya jagoranta a kasar sai kuma shekara ta 1979 ya zama shugaban iraki a cikin shekaru ashirin 23 wanda ya yana mulki a kasar iraki saddam hussein ya shiga yaƙi da iran na tsawon shekaru takwas sannan kuma ya yi wa 'yan kabilar kurdawa na kasar iraki kisan kiyashi sannan kuma ya mamaye kasar kuwait da ƙarshe dai banda amurka da birtaniya suka kwace iko da iraki a shekara ta 2003 sun kama saddam hussein a cikin wani rami yana boye a kusa da garin tikrit mahaifarsa bayan haka kuma suka mika shi ga gwamnatin iraki wadda ta gurbanar da shi a gaban kotu sannan kuma aka yanke masa hukuncin kisa a kan laifi guda daya daga cikin dubban laifuka waɗanda ya aikata na kisan bil'adama a lokacin mulkinsa. sa masu saurari ko kun san cewa shekaru 30 da suka gabata a rana irin ta yau goma ga watan disamban shekara ta 1994 aka kaddamar da gidan radiyon swahili bangaren watsa shirye-shirye na jamhuriyar musulunci ta iran a kasashen ketare domin masu saurare a gabashi da tsakiyar afirka wannan gidan radiyo ya fara ayyukansa ne a ranar 31 ga watan disamban shekara ta 1994 da kuma nufin isar da sakon juyin juhalin musulunci zuwa kasashen gabashi da tsakiyar afirka ayyuka daban-daban na radiyon da sun hada da labaran duniya harkoki na tattalin arziki da siyasa shirye-shiryen addini da zamantakewa sannan kuma kasashen da ake sauraron wani gidan radiyo dai sun hada da kenya tanzania uganda congo burundi da kuma rwanda masu ko kusan cewa shekaru 77 da suka gabata a rana irin ta yau 30 ga watan disamban shekara ta 1947 wasu 'yan ta'adda dauke da makamai na kungiyoyin yahudawan sahiyoniya biyu sa kai hari a ƙauyen balad a sheikh na palestine a wani farmakin haɗin gwiwa wanda su haka yi a wannan ƙazamin hari da an ƙone gidajen palestinawa tare da shahadar palestinawa 60 da kuma lalata gidajensu a wannan rana dai wata ƙungiyar ta'addanci ta yahudawan sahiyoniya mai suna irgun ta kai wasu munanan hare-hare guda biyu tare da jefa bambamai a tsakanin palestinawa inda suka kashe mutane goma sha bakwai daga cikinsu tare da jikkata kuma wasu da dama manufar faruwa waɗannan hare-hare na ta'addancin yahudawan sahiyoniya kan palestinawa a ƙarshen shekara ta 1947 zuwa farkon shekara ta 1948 ita ce share fagen korarsu daga palestino da kuma ayyana wanzuwar gwamnatin sahiyoniya a watan mayan shekara ta 1948 masu saurari ko san cewa shekaru 46 suka gabata a rana irin ta yau zanga-zanga ta barke a birnin mashar na kasar iran da kuma sauran birane na kasar domin nuna adawa da gwamnatin sarki Reza sha Pahlavi da kuma yin kira da gawo karshen zubar da jinin jama'a da yake. Bisa umarnin babban kwamandan soja na Mashad tankokin yaƙi sun kai wa mutane hari kuma sakamakon ƙididdigar da jaridu suka fitar mutane 200 ne suka shahada a wannan hari da aka kaddamar a kansu sannan wasu dubu biyu kuma suka jikkata a wannan rana a kirmansha an kashe mutane 100 inda kuma wasu 400 suka samu raunuka a rikicin da ya barke a tsakanin mutane da jami'an tsaro zanga-zangar da jama'a suka yi ta gudanarwa ta bazu zuwa garuruwa daban-daban na kasar iran daga ciki har da garin malayar hamidan da kuma ardabil akwai rash sai kuma shiraz gurgan lor abad kum burjad da dai sauran wurare hakanan kuma a birnin tehran kamar yadda aka yi a kwanakin da suka gabaci wannan rana an yi aron gama mai tsanani tsakanin mutane da jami'an tsaro an kuma kona wasu gine-gine na gwamnati. masu saurare ko kasancewa cewa shekaru 113 da suka gabata a rana irin ta yau mirza ali aga zakatul islam tabrizi malami kuma dan gwagwarmaya a kasar iran ya shahada a hannun sojojin rasha waɗanda suka mame wasu yankuna na kasar iran ya kasance ɗaya daga cikin jajirtattun fitattun malamai waɗanda suke fafutuka ta neman yancin kasar a tabriz ɗaya daga cikin birane na arewa maso yammacin kasar iran kuma taka muhimmin rawa wajen jagoranci da kuma tabbatar da cewa al'umma sun kasance a kan sahihin tafarki na addini da kuma yin gugurmaya da daular rasha wadda ta mame yankuna na kasar iran bisa zalunci a ƙarshe dai rashawa waɗanda suke ganin cewa kasancewa taƙatul islam tabrizi ya saba muradinsu sannan kuma ya zama wani shinge ga tasirin tsoma bakinsa da suke a iran sun kama shi tare da rataye shi tare da kuma wasu daga cikin abokansa waɗanda suke tare da shi a wannan gwagwarmaya da yake yi wannan aika-aika wadda rasha ta aikata a wannan lokaci ta tare da hankalin al'umma iran kuma ya zama wani abu wanda ba za ta umantawa da shi ba a cikin tarihin mamayar da rasha ta yi wa yankunan kasar a shekarun. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran ke gabatar muku Idan ana so a kasance tare da mu a cikin wannan shiri a kowane lokaci tare da samun matanin da muke amfani da shi, za a iya a ziyarci shafinmu na intanet. Sannan kuma muna watsa shirin ne a kowace rana ta talata. Da dala Ubangiji a yau za mu shiga darasi na goma sha ɗaya. A makon da ya gabata, kun riga kun ji cewa Muhammadu da Ramin da Sa'idu sun ƙudiri aniyar tafiya wurin sayayya domin sayan wasu kayayyakin abinci a babban shagon sayar da kayayyaki amma sa'idu ba zai samu halin zuwa tare da su wajen wannan sayayya ba akan haka ya buƙaci muhammad ya masa sayayya a maimakonsa saboda haka muhammad da sa'id ga yadda wasu ta kasance idan akwai alƙalami da takarda a hannun masu saurare sai a rubuta muhimman abubuwan da muka faɗa domin sake maimaita su daga baya amma kafin a je tattaunawar ta kasance sai an saurari kalmomin da za a yi amfani da su a cikin tattaunawar tare da fassararsu. su امروز ایو بعد از ظهر بیان از ظهر به کجا زوا انا شما می روید کو که زوا ما می رویم مو مکه زوا فروشگاه ورنگ سیده سیده ب زوا فروشگاه کتاب ورن سید دا کتاب فروشی شاگون سید دا ما نمی رویم مو با زوا سوپرمارکت شاگون سرد دا کاییکی چیزی نه ابو تو می خواهی کی ککی بکاتا من فکر می کنم نی اینا تنانن چند نوا تخم مرغ قنکازه بسته دوری پنیر چکو یک بسته پنیر دورن چکو گودا دیا من لازم دارم نی اینا دا بکاتا تو لازم داری کی کنا دا بکاتا حتماً تبس برای تو گریکا من میخرم نی اینا تو زحمت میکشی کی کناین دوینیا خیلی ممنون نگودی سوسی پدرت بابنکا او تلفن کرد شی یا بگا ویر ترهو او سلام رساند شی ینا اسر ده گیسوا ساعت چند قرپه نوا تقریبا کسان ساعت کرپی هشت تکوس بیست دقیقه منتی اشرن ساعت هشت و بیست دقیقه کرپی تکوس دمنتی اشرن الان ینزو در اتیکن در مصر امسر آنها هستند سو سونه آنها نیستند سو با سو بنه تعطیلات رانکون هوتو برای تعطیلات دومین ین هوتو سال شکر هر سال کووچه شکر To madalla bayan da aka saurari kalmomin kamar yadda aka ji su yanzu kuma sai a gyara zama da kyau domin a ji tattaunawar Muhammadu da Sa'idu. محمد شما امروز بعد از ظهر به کجا می روید؟ به فروشگاه می رویم. به کدام فروشگاه می روید؟ به فروشگاه کتاب می روید؟ نه ما به کتاب فروشی نمی رویم. ما به سوپرمارکت می رویم. تو چیزی لازم داری؟ آره فکر می کنم چند تخم مرغ و یک بسته پنیر لازم دارم حتما من برایت می خرم خیلی ممنون زحمت می کشی توبند بند سراری aka saurari wannan tattaunawa tsakanin Muhammadu da Sa'id aka kalmomin da suka yi amfani da su da la'akari da ƙarshen jimloli yanzu kuma sai a ƙara gyara zama domin a saurari tattaunawar amma da fassararta. محمد شما امروز بعد از ظهر به کجا می روید؟ محمدو کی ایو باین از ظهر انا زاک تپی به فروشگاه می رویم زن تپی ورن سیده سیده به کدام فروشگاه می روید؟ به فروشگاه کتاب می روید؟ اوانه ورن سیده سیده زاک تپی زاک تپی ورن سیر ده لطفه نه نه ما به کتاب فروشی نمی رویم ما به سوپرمارکت می رویم. تو چیزی لازم داری؟ آ مو بزام جه شاگون سیر ده لطفه با. مو زام جه شاگون سیر ده کای یکی نه. کی کنا ده بکات روانه ابنه؟ آره. فکر می کنم چند تخم مرغ و یک بسته پنیر لازم دارم. ای اینا تنانن اینا سن ین کازا da kuma ɗaurin ciku guda ɗaya. Hatman, man barayat haram. Tabbas, zan sawo maka. zahmat mi زحمت Na gode. kana yin ɗab'ainiya? To an ji yadda tattaunawar ta kasance dai da kyau tsakanin su. Ya wannan tattaunawa ta kasance? Ina tunanin wannan tattaunawa ta kasance da sauƙi matuƙa ga masu saurare. To a ƙara sauraren tattaunawar kamar haka. محمد شما امروز بعد از ظهر به کجا می روید؟ محمدو کی ایو باین از ظهر اینا زاک تپی به فروشگاه می رویم زن تپی ورن سیده سیده نه به کدام فروشگاه می روید؟ به فروشگاه کتاب می روید؟ اونه ورن سیده سیده زاک تپی زاک تپی ورن سیر ده لطفه نی؟ نه ما به کتاب فروشی نمی رویم. ما به سوپرمارکت می رویم. تو چیزی لازم داری؟ آ مو بزام جه شاگون سیر ده لطفه با. مو زام جه شاگون سیر ده کای یکی نه. کی کنا ده بکات روانا ابنه؟ آره فکر می کنم چند تخم مرغ و یک بسته پنیر لازم دارم. ای اینا تنانن ina son ƙwayayen kaza da kuma ɗaurin cuku guda ɗaya. Hatman, man barayat mikharam. Tabbas, zan sawo maka. zahmat mi زحمت Na gode. kana yin ɗawainiya. Sa'idu ya tuna cewa a yau baba Muhammadu ya bugo wayar tarho daga haɗaɗɗiyar daular larabawa, amma shi ya tafi wurin aski, saboda haka sai a saurari yadda wannan lamari ya kasance, domin kuwa ya ce ma Muhammadu. rosti پدرت امروز تلفن کرد سلام رساند اه ساعت چند؟ فکر می کنم تقریبا ساعت هشت و بیست دقیقه بود او از مصر زنگ میزد؟ نه پدرت گفت آنها الان در امارات هستند بله آنها هر سال برای تعطیلات به امارات می روند. تو yanzu سه sai اکار ون ونن ود واد اکجی amma a wannan karan tare da fassarar ta. راستی پدرت امروز تلفن کرد سلام رساند للی بابنکا یا بگو ویر ترهو یا کما اسر دگی سوا اه ساعت چند هبا کرپی نوا فکر می کنم تقریبا ساعت هشت و بیست دقیقه بود. اینا تنانم کسان کرپی تکوز دمینتی اشرن نه. او از مصر زنگ میزد. شی یا بگو ویر ترهو نه دگه مصر؟ نه. پدرت گفت آنها الان در امارات هستند. آآ بابان که یا چه؟ سو اهلین ینزو suna daɗiyar daular larabawa ne. Bale, an ha har sal برای تعطیلات به امارات می E, su a kowace shekara domin yin hutu suna tafiya haɗaɗɗiyar daular larabawa. To bayan da aka saurari wannan bangare na tattaunawa tsakanin Muhammadu da Sa'idu, to sai kuma a saurari kalmomi da jimloli sabbi domin kuwa an riga an ji wasu muhimman kalmomi da suke amfani da su waɗanda sabbi ne ga masu saurare. Saboda haka sai a ƙara saurarawa da kyau ga wannan tattaunawa kafin mai ban kwana da ku. راستی پدرت امروز تلفن کرد سلام رساند للی بابنکا یا بگو ویر ترهو یا کما اصر دگی سوا. ساعت چند؟ هبا گرپی نوا فکر می کنم تقریبا ساعت هشت و بیست دقیقه بود اینا تنانم کسان گرپی تکوز دمینتی اشرن او از مصر زنگ میزد شی یا بگو ویر ترهو نه دگه مصر؟ نه پدرت گفت آنها الان در امارات هستند آ بابن که یا چه سو اهلین ینزو سنا دیر دول لارباوانی بله آنها هر سال برای تعطیلات به امارات می روند. ای سو اکووت شکره دومین هوتو suna tafiya haɗaɗɗiyar daular larabawa To madalla, to jama'a masu kafin mu ida karkare shirin namu baki ɗaya mai ban kwana da ku, sai an ƙara sauraron wasu kalmomi da muka yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa kamar haka. امروز ایو بعد از ظهر بیان از ظهر به کجا زوا انا شما می روید کو کوکه زوا ما می رویم مو مکه زوا فروشگاه ورنگ سیده سیده ب زوا فروشگاه کتاب ورن سید دا لتپی کتاب فروشی شاگون سید دا لتپی ما نمی رویم مو با مزوا سوپرمارکت شاگون سیر دا کاییکی چیزی ونه ابو تو میخواهی کی ککی بکاتا من فکر میکنم نی اینا تنانن چند نوا تخم مرغ قنکازه بسته دوری پنیر چکو یک بسته پنیر دورن چکو گودا دیا من لازم دارم نی اینا دا بکاتا تو لازم داری کی کنا دا بکاتا حتماً تبس برای تو گریکا من میخرم نی اینا تو زحمت میکشی کی کناین دوینیا خیلی ممنون نگودی سوسی پدرت بابنکا او تلفن کرد شی یا بگا ویر ترهو او سلام رساند شی ینا اسر ده گیسوا ساعت چند قرپی نوا تقریبا کسان ساعت کرپی هشت تکوس بیست دقیقه منتی اشرن ساعت هشت و بیست دقیقه کرپی تکوس دمنتی اشرن الان ینزو در اتیکن در مصر امسر آنها هستند سو سونه آنها نیستند سو با سو بنی تعطیلات رانکون هوتو برای تعطیلات دومین ین هوتو سال شکره هر سال کووچه شکره To madalla, to jama'a masu saurare kafin mai ban kwana da kude, kamar yadda muka sha faɗi. Masu so su samu mutanen da muke amfani da shi a wannan shirin namu na mu koyi harshen Farisanci za su iya su ziyarci shafinmu na intanet domin samun wannan matani. Kuma muna watsa shirin ne a kowace rana ta talata da ke cikin mako. To jama'a masu saurare a nan makawo ƙarshen shirin namu sai mako na gaba, amma kafin wannan lokacin a madadin Muhammadu da Hajjifur da shirin a fefe ni abdullah salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba thank you Isoshin rayuwa Rahim, Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirma na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da stan stan na atla shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirma na yau. Madala masu sauraro idan kuna tare da mu cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar Fatimatu Zahra salamun alaiha diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma mahaifiyar alhassan da alhussein shugabannin samarin aljanna alaihi salam da muke kawo muku a cikin shirmu da ya gabata mun yi maganar yadda aka yi jana'izar zahra salamu alaiha a asirce a cikin dare a madina kuma an yi haka ne saboda wasiyar da ta bari kan kada wasu waɗanda suka cutar da ita su yi mata sallah sannan ba ta son su ziyarci hatta kabarinta don haka ta buƙaci a ɓoye kabarinta salamullahi alaiha imam alaihi salam wanda ne zai aiwatar da dukkan wasiyanta salamullahi alaiha ya sa aka tona kaburbura aƙalla bakwai a bakiya don kada a gane inda kabarinta yake don haka ne malamai suka yi saɓani kan inda kabarinta salamullahi alaiha yake wasu sun ce ai mata kabari a gidanta don haka idan hakan gaskiya ne to kuwa a halin yanzu kabarinta salamu alaiha yana cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke Madina wasu kuma sun ce an yi mata kabari ne a baƙiya amma dai har yanzu ba wanda ya san inda take idan har tana baƙiya don haka Allah ta'ala ya karbi addu'arta ya kuma ɓoye kabarinta saboda masu hankali daga cikin al'ummar mahaifinta su yi bincike don su gano abin da ya sa ba a san inda kabarinta yake ba sannan mun ji yadda shugabanni a lokacin suka ji zafin yadda ta hana su sallar gawarta mai tsarki sai suka zaɓi wasu mata a madina su tona dukkanin sabbin kaburbura a Bakiya. don su gano inda aka bizne ta su fitar da ita su kuma yi mata sallah amma ali salam ya sanya kayan yakinsa ya ɗauki takobinsa zulfikar sannan ya rantse da allah kan cewa sai ya shayar da ƙasa jinin duk wanda ya taɓa ɗaya daga cikin sabbin ƙaburbura da suke baƙiya a lokacin a lokacin da suka fara taurin kai sai ya ɗaga khalifa na biyu ya kada shi a ƙasa sai da khalifa na farko ya cece shi ya kuma yi alkawalin ba za su yi abin da baya so ba da haka kuma suka manta da batun tono kabarinta a ci gaba da kawo maku ƙarshen siran fatimatu zara salamala alaiha za mu ji cewa imam ali salam bayan wafatin fatima salamala alaiha ya zauna a gidansa a baya fita sai don sallar jama'a da kuma ziyarar kabarin manzon allah sallallahu alaihi wa idan ba haka ba to yana gida yana kuma ci gaba da kuka a cikin littafin anwarul alawiya an kawo cewa ammar dan yasir allah ya da shi ya ce na je gidan shugabana kuma jagora na ali da Tali talib bayan bayan fatin fatima salamu alaiha na nemi izinin shiga ya kuma bani izini na shigo wajensa da na shigo sai na gan shi a zaune zaman mai bakin ciki da makoki sannan alhassan da alhussein alaihi salam suna zaune a dama da hagunsa sai na same shi yana kuka ni ma na yi kuka mai tsanani saboda kukansa a lokacin da na dawo cikin hayyacina na kuma sami nutsuwa na daina kuka sai na ce masa ka yi mani izini in yi magana ya shugabana sai ya ce ka yi magana ya kai baban ya yagazan sai na ce ya shugabana Ko umarce mu da haƙuri kan musibin da suke mu, me yasa wannan baƙin ciki mai tsanani da kuke yi sai ya juya wajena sai ya ce ya amar lallai baƙin cikin irin wanda na rasa yana da girma lallai ni na rasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da rashin Fatima salamullahi alaiha lallai ta kasance a karan kanta mai tunatar da mu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne sannan samuwarta yake ba mu haƙuri da nutsuwa idan ta yi magana muryarta na tunatar da mu muryar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tafiyarta na tunatar da mu tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gaskiyan al'amari ban ji zafin wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba sai bayan wafatin Fatima salamullahi alaiha don haka rashin rashinta shine babban rashi a wajena a lokacin da na sanya ta kan wurin da na yi mata wanka sai na sami cewa ɗaya daga cikin ƙasusuwan awazarta ya karye sannan akwai baƙin taɓo daga gefen jikinta saboda bulalan da aka yi mata ta yi ta ɓoye su gare ni don kada in ƙara fushi sannan ba lokacin da zan kalli alhassan da alhussein alaihi sai na zubar da hawaye haka ma idan na ga zainab tana kuka sai zuciyata ta sosa don tausaya mata banda haka malamai sun yi saɓani dangane da ranar wafatinta salamun alaiha kamar yadda suka yi saɓani kan ranar haihuwarta salamun alaiha wasu sun ce an haife ta kafin annabci a cikin jahiliya yayin da wasu kuma suka ce musamman su iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun bayyana cewa an haife ta ne a shekara ta biyar bayan annabci sannan halittarta daga aljanna ce ɓangarenta hurul ini ce banda haka sun yi saɓani kan yawan shekarunta don sun yi saɓani kan ranar haihuwarta salamu alaiha. al-yaqubi ya bayyana cewa ta rasu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kwanaki 30 ko kuma 35 wannan shine mafi karanci daga cikin su wasu kuma sun ce kwanaki 40 bayan wafatin mahaifinta sallallahu alaihi wa sallam sannan ra'ayi na uku ya ce ta yi wafati bayan kwanaki 75 da wafatin mahaifinta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma shi ne ra'ayi mafi yawan malamai a masabar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wasu kuma sun ce ta yi wa fati kwanaki 95 bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma yana da karɓuwa a wajen wasu malaman akwai wasu rayoyin daban sai dai tunda wasu kwanakin suna kusa da juna ana kiran ranakun wafatinta gaba ɗaya a matsayin ayyamul fatimiyya wato ranakun wafatin fatima salamullahi alaiha a cikin irin wannan ranakun ne dai a cikin watan jama'a ula masu rera waƙoƙin makoki sukan hau kan mimbarori su ambaci wani abu daga cikin rayuwarta salamun alaiha da matsayinta a wajen allah ta'ala da rayuwarta da mahaifinta salamun alaihi da kuma dai mijinta sannan da ƙarshe su ambaci wahalhalun da ta sha bayan wafatin mahaifinta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma yadda wafatinta ya kasance da kuma yadda aka yi mata jana'iza a asirce sai dai duk tare da cewa an kwace gonar fadak daga hannunta salamu alaiha zara'u ta barwa 'ya'yanta wasu gonaki guda bakwai wa'anda ta bar su a hannun amirul mu'minin ali ibn abi talib alaihi salam bayan shahadarta za su ƙaura zuwa hannun alhassan salam sannan alhussein salam sannan zuwa hannun mafi girma daga cikin jikokinta da kuma imam muhammad bakir salam muhammad bin yaqub al-kulaini ya kawo cikin littafinsa al-kafi yadda wasiyar kula da gonakin ta kasance ta ce da sunan allah mai rahama bai jinƙai wannan shine abinda fatima diyar muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ta bada umarni dangane da gonakinta guda bakwai wato al-awaf da addalal alburka almaithab alhusna asafiya da kuma ma'al'ummu ibrahim da farko ga aliyu da abu alaihissalam idan ya wuce alhassan alaihissalam idan ya wuce alhussein alaihissalam sannan daga nan sai ga mafi tsufa daga cikin jikokinta allah ne mai shaida sannan mikda ɗan aswad da zubai dan awam su ma sun shaida kuma ali da abi talib salam ne ya rubuta ta da hannunsa abin tambaya a nan ita ce ta yaya zahra Salam da alaiha ta sami wa'annan gonaki guda bakwai As-Samudi ya bayyana cewa akwai wani malami ba Yahudi daga cikin kabilar Banu Nadir a Madina da ya musulunta, ya kuma yi shahada a yakin Uhudu. Sunansa Muhairik ya bada gonakinsa guda bakwai ga manzan Allah sallallahu Alaihi wanda daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba da su ga Zahra salamun alaiha a shekara ta bakwai bayan hijira kafin haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan yi amfani da albarkatun gonakin a lokutan da yake karɓar baƙi ko kuma dai don wasu buƙatu bayan haka ta buƙaci a bada aukiya goma sha biyu mai kimar dirhami ɗari da tamanin na amfanin wa'annan gonaki ga kowace daga cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi sallam sannan takan ba wa kowace daga cikin matan bani hashim na amfanin wa'annan gonaki sannan tana ba wa umama diyar abil as diyar yarta zainab salamun da alaiha diyar manzon allah sallallahu alaihi wa idan za ku tuna a cikin shirye-shiryen da suka gabata fatima salamun da alaiha ta faɗa wa imam ali salam a lokacin wafatinta kan cewa ya auri diyar zainab yayarta wacce ake kira umama ta ce umama za ta kasance ga 'ya'yanta kamar kanta don haka imam ali salam ya aure ta bayan wa fatim fatima salamu alaiha kuma wasu sun ce ta haifa masa ɗa mai suna muhammadu ausat wasu kuma suka ce bata haihu ba har ila yau umama ta rayu a matsayin matar imam ali salam har zuwa shahadarsa a shekara ta arba'in bayan hijira sannan ita ma ta rasu a shekara ta hamsin bayan hijira shekaru goma bayan shahadar imam ali salam kenan wasu malaman tarihi sun bayyana cewa a lokacin da imam ali salam ya kusa kai ga shahada ya faɗa wa matarsa umama kan cewa idan ya yi shahada kuma tana son ta yi aure to ta aure mughiratu ɗan naufal wasu sun ce imam ali salam ya ji tsoron kada muawiya dan abi sufyan ya aure ta bayan shahadarsa umama ta ruwaito hadisai da dama daga imam ali salam malaman shi'a musamman Sayyid ho'i sun bayyana ta a cikin mata wa'anda suka ruwaito hadisai da dama daga imam ali salam mahaifiyar umama ita ce zainab diyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wacce ta yi wafati a shekara ta takwas bayan hijira wato kafin wafatin sa da shekaru biyu kuma ita ce babbar diya ga manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin 'ya'yansa mata sannan ta auri mijinta abul as ne tun kafin bayyanar musulunci ta masu sauraro saboda ƙuran lokaci anan za mu dasa ai a cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu. Wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. labaran wasannin mako. Matasa da sauran masu shi'ar wasanni da a jiki Assalamu alaikum. barka mu da waraka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na labaran wasanni wanda a cikin sa mai kawo muku muhimman labaran wasanni da su shafi ƙarshen nahiyar Afirka, yankin Asiya da kuma nahiyar Turai. Da fatan masu saurari sun ci tare da mu kuma su zaɗe shirin amma kafin nan bar mu saurari abin da kama tanadi a bisa faifai. To madalla yanzu kuma bari mu tsunduma a cikin kwarar shirin inda za mu fara nahiyar Afirka kuma za ku cewa an fitar da sunayen 'yan wasan da suka nuna rawar gani a gasar kwallon kafa ta zakarun Afirka a bangaren mata inda a tashin farko Habiba Imad Sabri 'yar kasar Masar wadda aka bayyana ta matsayin ta fi iya tsaron raga sai kuma wato Miracle Osaini da kuma Shadiye nankya 'yar kasar Masar sai kuma wato aisha tongo ita ma a kasar masar sai kuma bakulu balanga 'yar kungiyar nan ta tp mazambi wanda dukkan sun guda hudu an zaɓe su ne a matsayin waɗanda suka iya tsaron gida wato a matsayin masu ba gida kariya kenan sai kuma masu buga wasa a tsakiya inda aka zaɓi malin kasaji ita ma dai rtp mozambi sai kuma sana masudi ras far sai kuma sandrine nkuru wadda suke buga wasa a ƙasar masar sai kuma 'yan wasan gaba inda aka zaɓi doha el madani a ƙungiyar ƙwallon kafa ta as far sai kuma maveli kanjinga wanda take buga wasa a ƙungiyar ƙwallon kafa ta TV mazambe yayin da lako mata ita ma aka zaɓe ta da cikin waɗannan jerin 'yan wasa guda hudu da suke buga wasa a gaba an buga wasanni turmi na biyu na neman gurbi a gasar ƙwallon kafashin kofin nahiyar afirka na club club inda a wannan makon afirka ta tsakiya ta lasa kasar kamaru ci biyu da daya yayin da najeriya ta lasa gana ci uku da daya sai kuma burkina faso wato sun tashi kunnen doki abubuwan da kai sai mai tsaron gida jamhuriyar demokradiyyar congo ta yi nasara akan chadi da ci wato ta yi nasara akan chadi da ci uku da daya sai kuma gini ta lasa kwarata ta gini bisau da ci biyu da daya sai kuma kasar senegal ta yi raga-raga da kasar liberia da ci uku da babu. bari mu karkata akalar shirin namu zuwa yankin asiya inda za mu lega kasan iran domin mu ji irin wannan da aka toya a ci gaba da fatarwar da ake yi a gasar kwallon kafa cin kofin firimiya na kasar iran mako na goma sha biyar a ranar ta a ranar laraba a ranar asabar ta sama za a kira tsakanin galgahar sirjan a ranar laraba mai zuwa ta sama kenan za a buga tsakanin za a kara tsakanin galgahar sirjan da kuma chadar marbardikan sai kuma habadar takara da fesfolis matashin dan wasan damben boxing na kasar iran Farhazan ahmadi afzadi ya zama zakara a gasar damben boxing na matasa 'yan makaranta na yankin asiya inda aka ba shi kyautar kambun sarkin damben boxing na asiya kuma gwana da gasar ne a naɗe dolar larabawa a gefe guda kuma shi ma ali riza nasiri ya samu lambar yabo ta azurfa a gasar daga nauyi ajin kilogiram ɗari shi ma abal fadli zare ya samu lambar yabo ta tagulla a bangaren mata kuma Hizhan Makasudi ita ma ta samu lambobin yabo har guda uku a bangaren ta wanda wannan babban abin alfahari ne ga mata a kasar Iran. To yanzu bari mu kata kanan shirin namu zuwa nahiyar Turai inda za mu ji inda a kwana inda za mu yi bita kaɗan game da abin da ya gudana na raukin wasanni a shekarar ta gabata. ƙasar argentina ta lashe kofa america cote d'ivoire ko ta lashe afcon spania ta lashe gasar ƙwallon kafa ta euro yayin da ƙungiyoyin kamar irin su real madrid suka yi nasara a manyan gasanni da aka buga na ƙungiyoyi da nahiyoyi ga wasu kaɗan daga cikin 'yan wasan da tauraron su ya saka sosai a cikin wannan shekara ta 2024 mai karewa rodri hernandez ɗan ƙasar spain mai buga wasa a manchester city rodri shine ne lashe kautar ballon d'or ta maza ta shekara 2024 babu tabbas ko akwai wata shekara ta yi wa rodri daɗi fiye da wannan shekarar ta 2024 dan asalin ƙasar spaniya rodri ya yi taka muhimmiyar rawa ga nasarar ƙungiyarsa ta manchester city da kuma ƙasar spaniya inda spain ta lashe gasar euro 2024 yayin da city ta lashe premier league Ɗan wasan mai shekaru 28 da haihuwa a duniya ya rashin nasara a wasa ɗaya ne kacal a kakar wasan da ta gabata a kulob inda ke buga wasa da kuma kasarsa ya taimaka a spain ta lashe gasar euro 24 a watan yuli city ta samu nasarar lashe premier ta ingila karo na biyar a jere a kakar wasa ta 2023 da 2024 kuma ana kallon rodri a matsayin wanda ya taka muhimmiyar rawa wajen wannan nasara duk da raunin da ya samu a farkon kakar shekara 2024 ana wa rodri kallon dan wasan tsakiya mafi kwazo a tarihi saboda kwarewarsa wajen rarraba kwallo a fili da tsara wasa babu gajiyawa sai kuma Vinicius Junior ɗan ƙasar Brazil mai buga wasa a Real Madrid gwanin ɗan wasan ƙwallon kafa na hukumar FIFA ta 2024 Vini mai shekara 24 da haihuwa da ƙungiyar sa Real Madrid sun kawar cewa bikin bayar da lambar yabo ta gwarzon ƙwallon kafa na Ballon O a lokacin da ta bayyana karar cewa dan wasan Manchester City Manchester United Rodri shine zai lashe kyautar wanda lamari ya fadda zazzafar muhawara a harkar wasanni a faɗin duniya sai dai ana tunanin kyautar dan wasan fifa da vini ya lashe za ta fawa ruwa ga zuciyarsa vincius ya taka mimiyar rawa a nasar da ƙungiyarsa ta samu na lashe gasar La Liga ta shekarar 2023 da 2024 sai kuma ta zakarun turai Champions League a kakar wasa inda ya zura kwallo 24 ya kuma taimaka aka zura guda 11 ya zo a matsayin na biyu a kyautar da O. dan brazil din ya kasance gaba-gaba wajen yaƙi da wariyar launin fata a harkar wasanni sai kuma a jude billingham ya taka muhimmiyar rawa ga ƙungiyar da kuma ƙasarsa a shekarar 2024 ya zura kwallo biyu ga kasar ingila a gasar cin kofin kwallon kafa ta euro 2024 a watan afrilu kuma bellingham ya zura kwallo da ta baiwa real madrid nasara a karawar hamayya tsakaninta da barcelona kasancewar ya zura kwallo 19 a raga shine dan wasan real madrid da ya fi kowa zura kwallo a shekarar bara inda aka sanya shi a matsayin na uku sun gina wanda suka fi zura kwallo a raga a kakar da ta gabata bellingham ya zo a matsayi na uku cikin jerin masu neman lashe kyautar da o ta shekara 2024 a bayan 'yan wasa Rodri da vincius Junior. Wannan ne karo na farko da sunan wani dan wasan kasar Ingila ya shiga cikin uku na farko a jerin na da o tun daga shekara ta 2005 lokacin da Frank Lampard ya zo a irin wannan matsayi. Gwarzon dan wasan kwallon kafa na Afirka CAF a takaice na shekara ta 2024 nasarar Lukman ta sanya Najeriya ta lashe wannan kyauta sau biyu kenan a jere bayan Victor Osimhen wanda ya lashe ta a shekara ta 2023. Lukman ya samu nasarar hakan ne bayan namijin kokarin da ya yi a kakar wasanni ta 2023 da 24 ya taimaka a ƙungiyarsa ta atalanta sosai wajen lashe kofin europa karon farko a tarihi inda ya zo kwallo uku rigis a ragar baya labasukan a wasan karshe da suka buga na gasar wannan ya sanya kuma ya zama na shida a cikin jerin 'yan wasan da suka taba zura kwallo uku rigis a wasan karshe na wata gasar kulob kulob ta nahiyar turai tun daga shekara ta 1975 hakan nan lukman ya kasance cikin 'yan wasa mafiya nuna kwazo a gasar cin kofin kwallon kafa nahiyar afirka da aka buga a ivory coast a watan fabrairun shekara 2024 ya zura kwallo a raga a lokacin gasar lamarin da ya sa sufa eagles ta kare a matsayin na uku lukman wanda sun dan wasan everton da fulham da kuma leicester city ne shine dan afirka ɗaya tilo da ya shiga cikin jerin 'yan wasan da suka yi takarar lashe kyautar balande o ta shekara 2024 inda ya kare a matsayi na goma sha hudu. Ya zuwa karshen shekara ta 2024 Lukman ya ci gaba da wuta a kungiyarsa ta Atlanta bayan zura kwallo takwas a raga a gasar Serie A. Kusan duk mako Muhammad Salah sai ya nuna bajinta. Ɗan wasan na gaba na Liverpool ya zura kwallo biyu a wasan kungiyarsa ta lallasa a wasan da kungiyarsa. ta lallasa ta Tottenham da ci shida da uku. Da wannan nasara ce Salah yawa wa dan wasan gaban Manchester City a fafutukar neman zama wanda ya fi zura kwallo a kakar bana. Bayan zura kwallo sha biyar a kakar ta bana Salah shine kuma ke kan gaba wurin taimakawa a zura kwallo. Inda bayan wasa na ranar Lahadi yanzu ya taimaka an zura kwallaye guda goma sha ɗaya kenan. dan wasan na masarar yanzu ya kama hanyar ta nasarar da ya samu a shekara ta 2022 inda ya dan kwallon da ya fito da kwallo sannan ya fi taimakawa a zara kwallon duk da cewa ana ta kwangwaba kwan baya game da hukumar dan wasan kwantaragin sa za ta kare ne a bana har yanzu yana ci gaba da nuna bajinta amma yaya za a kwatanta dan wasan mai shekara talatin da biyu da sauran zakarun 'yan wasa da su taka leda a gasar premier league ta ingila tsohon mai tsaron ragar newcastle da man city da aston villa shai gavin ya shaida mu ne labarai cewa sala dan wasa ne na musamman kuma ya iya taka leda. Babban labari game da shi a yanzu shine batun makomarsa ba na tunanin za su iya barin sa ya tafi. Kocin Arsenal Michael Arteta ya ce dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafan da yake jagoranta wato Bukayo Saka ba zai buga wasa tsawon makonni masu yawa ba saboda rauni da ya ji a gwiwarsa a fitar da dan wasan na Ingila a wasan da Arsenal ta doke Crystal Palace inda ya bar filin wasan na salahos park da sanduna saka mai shekara 23 da haihuwa ya ci arsenal kwallo tara kuma ya bari kuma ya bayar an ci 13 cin wasa 24 da suka buga a tsakaninsu haka dai lamarin yake ya ji rauni ba za mu iya sauya komai ba za mu yi amfani da wannan lokacin domin taimaka masa arteta ya ce yana tunanin bullowa lamarin domin magance matsalar rashin saka kuma dama arsenal ta saba buga wasa ba tare da manyan 'yan wasanta ba kamar kaftin martin odegaard a kakar nan real madrid ta ayyana dan wasan bayan liverpool da netherlands virgil van dijk mai shekara 33 a matsayin ɗaya daga cikin waɗanda za su iya maye gurbin david alaba mai shekara 32 da haihuwa da kuma dan wasan brazil eda milito mai shekara 26 da haihuwa manchester united tana tunanin ba da aron dan wasan gaban ingila marcus rashford mai shekara 27 a watan janairu ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na ƙasar saudiya guda uku al'ahali itihad da karsiya duk sun sha'awar su kan ɗaukar rashford dan wasan tsakiya da ingila dele ali mai shekara 28 da haihuwa yana fatan farko da wasanta a italiya tare da ƙungiyar como ta gasar serie a bayan ya sanar da barin everton to masu saurare duka duka iya abin da ya so gina a cikin shirin namu gan lokacin da aka yi kawo jiki baran jarin zamun shirin a nan amma tare ma shi na gaba za a ji mu ɗauke da za a ɗan labaran wasannin daga bangori daban-daban kama daga nahiyar afirka ne asiya da kuma nahiyar turai kawai mai da muna kawai ban kwana muna shaida muku cewa za ku iya ci gaba bin shirye mu a shafin yanar gizo wato wwwhastv 1ng a huta lafiya. kiɗe-kiɗen iraniyawa dama saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri na da shi sami kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa a yau shirin namu ya gata muku bahadur murad ne wani fitaccen mawaƙin a nan ƙasar iran wanda ya mana waƙa wadda za mu sa a yau ɗin kan abin da ya shafi rayuwa ganin cewa ita rayuwa tana ɗauke da ƙalubale masu yawa kuma mawaƙi ne wanda ya saba yin waƙe-waƙe a ɓangarori daban-daban da ya shafi ɗabi'a rayuwar kanta da kuma sauran fannoni daban-daban to ba ta da ɓata lokaci wurin haɗa ku da shi da yake masu iya magana cewa waƙa bakin mai ita tafi daɗi ai saurare lafiya. blue moon. an gaishe ka bahadur murarkhoni mawaki a nan kasar iran wanda ya saba yin wake kan ɗabi'a gashi kuma a yau ya gano da waka kan abin da ya shafi rayuwa da irin kalubalen take dauke da shi da fatan ma sun amfana kuma sun darastu da irin abubuwan da aka ji a cikin wakar zan jalin zamu shirin a nan ganin lokacin da aka mana ya kawo jiki sai a tarbe mu a shiri na gaba za a ji mu ɗaukan sabon shirin amma kafin nan a madadin kowa da kowa ni madugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya.